مالك رحمه الله الرجل المسافر يمر بقرية متن في سيد كون من قراه في سفره وهو لا يريد أن يقيم بقريته بدنيا أيوا على تلك إلا يومه أو ليلته وفيها عبيده أجله أكوي باينسا وبقره دشانوفا وجواريه اكو جنسا وليس له بها عالم أما بيد إيالي ولا ولد بيد تا أجله قال يكثر الصلاة غير كثر إلا أن يكون نواة أن يقيم بها أربعة أيام in ya yi niyan kwana hudu aw ya kuna fiha ahluhu wa duhu wato ke ma ya taimaka wajen gane rashin gane karatu hmm? ya ga in wanda ba za ka ba abun a ce baka kasance mai dubu ne haka ya kamata kwana garku su dace yan mu muna nan da awaka ka kai da bayi bayi da wane ne to haka da zan je ba zan kafaru ba ai sai ka kafaru sun da babu iyali ya su ba komai mutum ba ko ne za su kawai shi ma an ce in akwai ba babu mata a wurin ɗin ba iyali a wurin ɗin mutum kawai ya yi kafaru sai dai yan gona hudu kyau da yi ba su da ina ana ga su zama su da din sun bar wani su gwaje kuma ya mai nan wannan ya kama nan ya ce nashi ne wata ya kama nan ya ce nashi ne in ka ji kana neman wannan gona kan tsautsayi a fara fata kana zuwa ke so ya ke za ka tafi ko kuma koma gefe da zage kana ce talauciyar koro shi gona ya zo sai da wa in ka bi kayan gida ana ya taba shi shaba birnin zaki birnin bankanta sai daga nan sai ta kulle talauci ka ka dawo ke talauci ne talauci ana kanan kawai mutum zai ya kwanan dai a tabi talauci na hana gane karatu ko kuma rishin zaman lafiya kaga ba a ce yanzu lafiya lafiya ga rikin kai abin yawa ga mugunta in ba da haka ba ya kaga in ka kulla ka kulla ka ba mu tsara maraka ka fa ya ka kulla ka ba wata aku ya ka fa ya ka ba su ana a suna amfana ka kana amfana wa suna amfana wa da rabin da sauransu su ka su rike ma su shi kenan kai ma garin ku ne da yan shanu ka da yan awakan ka da yan menene ka in ka wuce za ka ji daɗin kwana a gari ta ma komai babu in ka sai shagau ka ba su naka ba sai ta mutuwa na su na nan duk wanda ya taɓa lura da ya ce ta mutu wannan ba ta mutu shi ma wannan ya mutu shi ma wannan ya kafa har ba ɗaya su kafa shi ko mai kya sun kafa sa na mai ko ibrahim ba shi ne wancan ba ta kusa da tun da yanzu duk gane da shi ba za ka sai sami aka ba shi kake sai imin ki wata rage Eh, zai zai zai maka alaji ta muku to shawa ta muku banda ta haka eh, to ba ka yadda da kankara ba eh? ta anaki daboli ko ai bai kulawa duk mutum za ka ce wanda za ka ba za ka je ka samu malam bawu ka je ka ce za ka ake kawo feshi kawo kaza kawo kaza kai ba komai ke zira gonka sai dai Allah ya kai maka ta ka go kai kallon filin hmm? eh. eh, eh. To, kamar inda za ka yi ta mamaki ga sana har ka ce kuma ku rike wa'annan amma ya zaka je ka sai kaza ka ba su za ka san da shaho ya cinye ka ko kuma dalila ya zo ko da yayin da mai take da suna eh, wannan eh, mai ce mola ta ce mola ta cinye su amma haka mai ce mola ta cinye banda na su illa ba a rasawa akwai amma kaɗan ne alwani ko da ba zai ce to ko kuma na bin ne su ma ba ka ce ta samu su ne tun da an am da ke wannan bangaren ya kamata da ke da bangaren ma wa wala duhu da ƴaƴansa babu fa in kana fiha ahluhu idan iyalansa na garin wa wala duhu akan masalatu sai dai shi ba a kan da ba zai taɓa wanda ke zaune bin da ya ɗauki matansa ɗaya kai ta ƙauyensu ita ma ba za ta zauna ba ku so kau yana ka aure ta mana na ya kamata abubuwan nan dai ana ta kallon su ta nan a kalle mu layu dunia yanzu mutum ada gane ta amma lokacin kare da tun da rika sa tana da bishiyoyi shakin tunan da ya fusu ne kamata to abin da ba rayuwar ka gano yadda za a yi yanzu kuka sekali komai kayan aiki ka ya kare su kuma wanda za ka ɗauka ka ba su yanzu suna maka kallon biyu abu shi wani ka rike kayan ka za ka iya gaya musu dan ko ka gaya musu ba za ku yadda ba sai ran da ta gama ba ce yi musu su ma za su da suna ta gaskiya ne ba gaskiya ne ba ya da yaushe abu ya riga ne ya su kalli hmm. eh eh to shi ma dai kusan tun da za a ce iyalai za a yi yafe mu jari iyalai tun da iyayensa na garin su kaga yana na garin tun da bai wuce a hana masa kawowa ba in dai akwai da bai wuce a ce to kaddama sai fa da bai aure a garin ba sannan kuma galiban nan inda iyayen na ibn da da ya fi bar ma ƴaƴanka duka su zauna gare ka kai ko ko ko an zo da zauna sai su lalace to haka هي daina وإن wa in aqama أربعة أيام أتم الصلاة ayyami atamma قلت أرأيت بل لا بل إن كانت هذه القرية من ونن التي فيها أهله وند إيالافك كتنفا وولده دعاء مر بها في سفره يا لي أتفيافا وقد هلكت أهله إيالافكم مطلق wa baƙe fiha waladuhu amma ɗansa iyaye duk sun mutu amma ɗansa na nan mata ta mutu a yakin musalatu an yi kaso kala inna ma ya hamilu haza inda malik akan ɗauki wannan wurin maliku idan kana lahu maskanan idan yana da gida akan masalatu A ya kenan ka ba magana iyaye ba magana ba da yana da gida gida ma bai samu ba da yan gona kai na gado a gidan ne zai ki kafa Allah eh, eh, eh, ayyukin musalata an ya kafin ku eh shi ne aka ce kala eh ke ce an ya kafin na ku ce ya kafin a an san قال يقصر ركوع منا قال إنما يقصر أي يا آه، إنما يحمل هذا عند مالك إذا كان له مسكنا أتم الصلاة شوف من يقصر شنا أنت يقصر ما كان شنا دي زي قصر أما إننا دجنا إذن يجب أقول صالح أنك تحيك وإن لم تكن له مسكنا لم يتم الصلاة زي كسر فذا يكره جماعة دقبا إيه eh gidansu na gaga ma'ana shi ne da gidan shi ba dole wani ba kwaje a mallakan gida ba sai dai gidan gado karar gidan gado ko da ba alama ba su ne zan da ta da bore dole ma shi ne قال مالك رحمه الله وإذا salata المسافر صلاة مقيمه wannan matsalolin da ake kala shi a kan lokacin da duk mai tafiya ya samu sallan mazaunin gida kana mata zai sai ka zo kafa in gida na sallah aw ake minha ko ya samu raka'a daga cikin daga gare ta a sallar salata mata ne zai fi sallah abin aika ga ya shi ce koma gefe ita shi ka koyi koyi koma gefe a masallaci kabbara sahi sallar kaga wani ai zai kawo ya motsi da rashin tarbiyya da rashin da'a da samun hayaniya sai ka zo kasa da suna abin nan ita kawai ana shiga wani aka yi sallah a sama sai an fi yarda da juna ba yadda za a yi kana kuna kuna ƙaunar mutanen nasu idan ku sallah sannan ku dinga ganin su da kima su ma suna kallon sallah ku kawai ba sallah ku kai ba kuma kuna kallon su sama sama amma an taro an yi sallah bai ɗaya hakan nan yadda aka yi sallah nan bai ɗaya kaza ku ji son su ya zauna ba wa idza salla mu muqimu khalfa al-musafir idan mutum ne yayi sallah a bayan matafiyi فإذا سلم المسافر إن مسافر يسلم ثم هو ما بكى عليه سيتك أبن لك إكافة هذا هو من شيء إيديا ما عندك كلمة لن نعطي يا العيد؟ ها إلى أن على إن ruwa لو عجيش a je shi mu ma yayin wurin abin أبي ne saboda kwanda a an hallaba maku عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى ركعتين من يزو مكة يكن يصلى ركعتين هكذا كفر يبدأ جهد أن قوقتي أما إذا سكت دعوة فستفع بمقايم مبارك هكذا أنا ما أكتب فقودين هذا كفوكا أجد أن كنت تبكي كان أقواني ثم رمنا ويجي suka gani yanzu rage mana komai ba muna fita ta kawawa shi suka rage a tsakanin su a yanzu mun ga dama dole a bamu amma ba za mu yi mutu haka ba a rabu da su kawai ta zauna lafiya hmm, daga inda gaji kana ita ce kana neman filin ka kana neman menene ɗin ku to daga nan kun fara samun rikici sai ɓatan ce zai biyo baya ya za a yi mai da za ka nema ba ka rabu da su in kana da kuɗi ka lallaba ka samu ka sai an baka da kuɗi ka hakura kawai ya fi ku zauna da masancin ku ai dai ba da ma ka ce da ku san ka ba an tafiya ce da dama mun da ake gudu yawa muskilan don ni idan rukun ne ya da gudu ya dinga sai na da garin ku ina da garin ku a je garin ba tabbatar ba karshen in wani abu ka zama yanzu ana iya ce kuikula ka wani su jefa ka wata kafar kana ji kana kallo to yi sa ne kusan musamman matafa kada duk daɗin da kake ji a gari tattaba kauyen ka tabbatar da kana da ɗan wani ɗan gurbe ko ƙaƙa a kauyen ku duniya ce zai iya wa kai wani abu ba zai ɓaɓɓa ka ba amma yana iya faruwa ga yaranka in dai da ka shirya masa ko ina ma za ka rayu ba wai su fitar da kai daga Najeriya su wurga ka sararin samaniya fadi ga ka shirya to amma nan kana da yaya shari na iya samu su su kuma da imanin su ba ke naka ba a ƙarshe daga nan su fara kame kame ai asalin mu yan kaza ne ko je garin da ba ku da wani gurbi a kanadin a dinga kame duk da zai da zai yi ba a ce in dai gaskiya za a bi duk shekaru in an yi zai wahala a rasa gurbin su amma komai na iya kuwa ala ayyuka lalin kada ku manta inda kuke ko yaya a dai a zo dai a zo na da daɗi ba daɗi kada a kalli abin da ya gudana me ya kila eh, yayan ko babbanka ko mai ya nuna ma bakin ciki kusan halayya ne da ɗan adam ko gulli muttalibu shi ma abin da ya same shi ɗan uwan shi da zai ɗauko shi ga abdul muttalibu kai da ya ɗauko shi kawai su gida wanda ya ɗauko shi na bawa gida ya samu ɗan uwan shi kashi shi ya kwace fulototin sanada shi ne ya ta kuka sai da ya to dangin su suka suka kwata masa kayansa musifar musifar sai gata ta nan ana kallon lahirin da ci gaba da haɗa da kallon duniya ko da ba zai ma amfani ba ba ka san wanda za ka bari a baya ba kila abin zai yi a da su amma ka wanda kake yi daga nan kamar wa Allah sun matsana ani makata kike wa yan maka a cikin motsa ko fa inna kawo safar mu mata biya ne wasu yau ita an abi an ibina abi mai da عن عبد الكريم البصري عن ابن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين يعني ركعتين ومكة ثم قال إنا قوم سفر مو متعنيني منا كنت فيها فأتموا الصلاة كتك الليل لنكم يعني يا